tun dai shekaru takwas da suka wuce ne dai gwamnatin farar fulla ta kulle yarjejeniya da kungiyar tarayyar turai ta yadda kasar ta nijar da ke yammacin afirka ke amsar makudan kuɗaɗe a hannun kungiyar wajen kange baki da ke ratsawa kasar zuwa turai to sai dai soke dokar da hukumomi a nijar suka yi ya sanya kungiyar tarayyar turai bayyana matukar damuwarta akan wannan matakin na gwamnatin nijar inda kwamishiniyar cikin gida ta tarayyar turai ilva johannesson ta ce akwai fargabar wannan matakin na nijar ya baiwa tarin a afirka da ke son ficewa cikin kasashen su damar kwarara zuwa Turai hukumomi a jihar agadas sun bayyana irin illar da dokar ta yi wa jihar agadas ta fuskar tattalin arziki inda jihar agadas ta yi asarar biliyoyin sefa a cewar efad hamadu mataimakin shugaban majalisar jihar agadas lokacin nan da aka yi ruwan nan abinda agadas tabbar da ya kai wajen kusan miliyar sattin lokacin nan eh, nasaru sun dauki alkawalin da za su sa su samu musu wani abun yi kan bakin wannan aiki wannan ma ba a yi shi ba cikin ka'ida mun sha yin kuka ga musa ga wannan duk wanda ya zo nan mun ga mishi wannan ruwa addu'a tana da bai kasa a gada ne ta yi gaba bai wa mutane daga Nijar ko ina suna samun lahiya lau su zo cikin bisi komi da komi mai da sun zo nan a gada sai ake dauka su ya zan matsala paske kun san wannan eh, traffic wannan dauka na migrant transport na migrant wannan shine ke sa a gada lokacin nan kowa yana samun rabon shi cikin wannan soke dokar hana safarar bakin haure da Nijar ta yi kai tsaye haka yana nufin masu bulaguro zuwa turai ta hanya mai cike da hatsari za su dawo ci gaba da hada-hadar su wanda tuni wasu daga cikin al'umman Nijar suka soma nuna sha'awarsu zuwa Turai. Sunana Umar daga Zandar. Zan ta Libya daga can amma wuce italy. Ga hanya nan buɗe to mutum zai jira. Dole ta yi kokari ya samu abin da ya samu kenan. Daga hanya nan an buɗe kawai. Duk mai niyya ya fito kawai ya ta yi. Sunana Abdul daga maraɗi ne na zo. Yanzu ga hannun cikin agales Ina so in wuce Libya ke so in tafi. Daga Libya ma ina so kuma in je Itali. Tunda hanya ta buɗe kenan sai mun yi aiki da dama mu. wannan yarjejeniyar tsakanin turai da nijar ta taimaka wajen kange tarin kungiyoyin da ke safarar bakin haure zuwa turai ta hanyar ratsa sahara mai cike da hatsari da kuma teku to sai dai a cewar 'yan kungiyar fararen fulla irin su kawusan maiga soke dokar zai kawo ma nijar kwanciyar hankali da kuma bunƙasar tattalin arzikinta. ta doka za ta tsawon ga mutane bakin da su yana suna jira. za ka kamar kwanci hankali mai doka bagwari ke doka ta in kana yi doka hamsin in dari ne a doka a wuce da su paske su ma ne kuma doka ta sai dawo dama ta ce la libre circulation des personnes et des biens kamar mutane da arzikin ya kamata tsakanin kasashen nan su wuce kenan mu an tanke mu ma afrika ba mu dinci mu ci wani wani afrika ne dan uwan mu hito kamerun ko hito wani wuri can da bai zo mu tare shi mu hana shi amma abin da sa kai wani abu daman dan siyasa ce a cewar jami'ar ta tarayyar turai akwai buƙatar kasashen turai su cimma matsaya ta bai ɗaya a tsakanin su dangane da yadda za su tunkari wannan matsalar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar.